mai harama ya kashe farauta ko kuma inuna wa mai harama inuna wa mai halarci ya kashe farauta ƙala wa ƙala maliki rahimahullah fi muhuri ne wannan mai harama ne amara gulamahu ya yi umarni wa bawansa an yursila faidan ya saki wannan naman kana ma'ahu fa akhadahu al-gulam fa dhanna anna mawlahu qala lahu a fadabahu al hulbulan mutum da yake harama da haji ya kama za abu ya kira yaron shi bawa shi ce zaben da ke shi da an kama shi a rama idan aka kashe shi an yi farauta bawa kuwa sai ya ɗauka cewa ita gyara shi aka sai a yanka a fije a yi irin abin da ake da rabo a daidai wani lokaci sai aka waye gari ake ba a kashe ba nan yaya za a yi hukunci abin da zai zai mata badarwa zai biya bawa ne zai biya ko kuwa alhaki na can mai zaben mai gidan kala kala malikun ala sayyidihi jaza mai gidansa ne zai biya gaba sakayya na kan mai gida shi na لابن wa نجي هو mu. فهل يكون على العبد إن كان مهرما أيضا الجزاء في قول مالك شين يقول يقول الجزاء كده ساكيا ذات كسر أكم باوان با إن كان مهرما إن حرم داجي عند هيك da ya yi kisa. Shi ƙauli Malik, قال لم أطمأ min malik fihi shay'a an bi dan kafin mu ban wani abu daga malik ba kan wannan illa dai abun da na gaya maka amma cewar zai ba da wani abu ban ji ya ce zai ba da wani abu ba zai ba da komai ba shi ma ban ji ba to kuma wanda in ban ji ba sai in ja shi na in yi shiru kuma dubara ya rage ranka ba ka ganin abu lafa-lafa sai ka ce kaba za a yi in kuma haka ce kaza za a yi kada ka makala wa malam sai ka ce a malam bai ce komai kan wannan ba amma ni ina ganin sai kaza shi yasa za a yi hisabi gobe kiyama za a yi hisabi wanda duk ce malam ya ce alamarin duniya ko alamarin lahira alhali malam ma bai sani ba za a hisabi sannan banda ma hisabin kwana da kafi haɗari shi ne sai mutum ya sauki maganar malam sai ya tawilan ka sai ya fassara ta in ya fassara sai ke ga yadda ce to nan ma za a yi shari'a za a yi shari'a malam ya ce ka ba a sai fassara ta ga abin da yake so ga abin da yake so idan ya yi ne don hawan ransa wannan ba shi zai fassara ba ba shi zai a tambaya ba don Allah da kace malam ya ce mai kake nufi ta tsakani da Allah na ɗauka ka za a ke nufi wannan duk ba za ka yi wannan ba zuciya shi Allah dan ɗan Allah yana fassara wanda kake zuciya ba maganan a yi wa wani wayo in kai masa wayo a nan duniya ko an tattara an kai shi na duniya jika shi a kai aka a kai ko al'amarin duniya ko al'amarin lahira kake wa wane ya ce bai ce ba Allah ya saka wata haka idan ka ɗauki maganansa ka fassara ta da wani abu don ka biya bukatunka shi ma Allah zai yi shari'a saboda shi karanta maka yan jam fannin injin ɗin yi shi yi ba wannan magana sai da ta kaza wannan magana sai ya biya ta kaza wannan magana kan da mata kaza wannan za a je ta nan ne ake za a duba baya kallon aikin da kuke Allah baya kallon kalan halittar baya kallon kayan da kuka sa baya kallon martabar da kuke zaune a ciki in ya tashi hukunci zuciyarsa zai kalla aka ta kuma taru mu tafi dani ne mu taru a tafi lafiya da wani sun tafi kuma muna zuwa hmm? ina mana ya rura ya riga mu ina alhaji batura a wancan karon ya riga mu ina waye ina waye ina wacce ina wacce duk sun riga mu mu ma muna zuwa za a taru a yi mana wannan hukunci kuma wannan ba abu ne da za ka nemi Allah gafara ya gafarta ma ba domin irin wannan Allah bai gafarta maka shi Sun da haƙƙin wani ne balle ka zauna ka yi ta koka kai ta koka ce Allah na yi wa wannan mu na yi masa tawili kaza bai ce ba na ce na yi amfani da shi aure kaza na yi amfani da shi aure kaza Allah ka gafarta min ba zai gafarta ma ba zai gafarta ma ba yana na a sai Allah ya fata maka yasa ka duba da aka tambaye shi aka ce to shi fa wannan gashi wata ƴan karamar kwana ne maimakon ya ce shi ma duk tattau da hankali bayan ai kaza kaza da aljiya shi ma duk ya ce bai ji daga bakin ka ba ya ce ban ji daga bakin sa ba ya ce ba wannan shi ma zai ba da wani abu kuma ba wannan ba zai ba da komai ba ban ji ba ta ga talin mu da wannan abin da ka san ka ce ka ce malam ya ce da ke ba kai amfani da wata kalma ta ka cin ma bukatan ka shi ma haka to wanda yake hisabi wa kaya zarra kaman ya amal miskala zarra hmm? wanda yake hisabi wa kaya zarra yaya abin da ya shi kwayar zara irin wata ga ce ana cewa babu ayan da ta fita da hankali a duniya a wurin masu hankali irin wannan ayan tun daga fatiha zuwa ka zo nasu ba ayar da ta fita da hankali irin wannan kuma karan ba shi da wannan da sauran abubuwa da za su iya biyowa zakanan me yake da suna walau a mara hukun dabhi ya ne wancan da ka ce wara mai shi ce ishe ba lam asma min maliki shay'a wara amma wannan min indi nafsi idan na yi daidai in je sa sukan daga Allah idan na yi kuskure ni na faɗi shi ya Ni ma na baranta daga gare shi in ka gano wani hukuncin da ban san nawa amma a yanzu dai a halin da ake ciki a gani na wa'ara alal abdi jaba na ganin ba wannan ma la budda da ba da idan ya ce shi ke na cin mai ke ba nan kai daga jin tsoron Allah shi ka san tabbar ya ce shi ke idan ba ka da tabbar ya ce in tawili ka ce shi yake nan na kafe in ka san tabbar ya ce ma wani kaba kaba, ne kaba, kaba ne a sake ba ka tambaye shi wai kaba eh na ce ma kaza kaza ne kaza kaza ne ba ka ɗora. Mun yi da shi ya ce kaza kaza. in ma kuskuren dai shi ya amma ba ka da tabbacin da ya faɗi zato kake ko kuma wata magana ta shi ka juya ta ce kaza kaza ne to akwai shafa kano ranar alfiyama hmm. Zai biya, eh. waye ban gidan a'a ah, ah. sai dauke maka da suka rasa ba da dusan hannu. Saka ga wancan da aka ce ƙaru na baya ba aka ce dukkan su suna sun taru kaya ba da baya biya wannan ba da jiya wannan ma ya biya wannan ma ya biya sun taru kan dabba guda ɗaya na ke zan kaukana ya ɗauke musu ba. Kusan wancan nashi lafi ne. Ko? ba suna saɓani da maliku ne ba ai kaga in aka ce dan kasuma ya ce na ya ce maganan da maliku ya fadi ba haka ba wanne kawai bai biya kasan ko ba haka suke yi ba sigan tafiyan yanzu ma ba da wannan sigan suke tafiya da juna ba ba yadda zai ce a da malam ya fadi ni ka gani na ba haka yi ba Me gida ba zai ba da komai ba amma ba wannan shi zai je ba ka maganar da ke ba ba za mu mata wannan fahimtar ba inda kalli mutumin da zai ke cewa ya ce ba sannan kuma ya sauke maganar shi ka wata shi ai wata nuni na faɗi da shin boko ne kawo wannan lamari ko menene gaba ya mutum bai shakkan maganar da gidan da ce wannan magana ba haka take a wasu 'yan shekarun nan sai an ce kuskure ce amma na gansu kuskure ce yana dan rabuwa yana dan rabuwa yana dan rabuwa ta kai ta dan amma dai a wasu wurin domin galiba ne wanda suka ɗauka nan jahilai ne ma ba su karanta komai ba shi ne wanda zai tsaya kira ice wani kuskure ya yi ne ba zan kalin ciki suna tsantsan da kafa haka eh ganin da ko da yake haka ne za a ce ba haka ba kuskure ce ba haka take ba to magabata ba ta faɗin haka ga abokansu ba ma magabata ba masu ilimi ba su faɗin haka sai dai jahilai da rutattu suna ga sun yi karatu kuma su karatu ba yanzu da zauta ne don ina sharhin eh, kitabu tauhidi kitabu tauhidi tsakanin usaini da da Muhammadu bin Abdullah kamar mu ne da Shehu Usman dan Hodi da mu in muka dauki maganar Shehu Usman dan Hodi in dai da hankali duk da yanzu da yake ba hankali duk ta fi daga daga shi ne ma martabari abun mamaki sai ka samu ɗan kasan waje ke kare Shehu Usman dan Hodi akwai wata magana ban tabbatar da ita ba amma kuma magana ba zan iya tabbatar da ita tunda bai magana ya rayu an je ana makon shehu Usman dan hodiyo ne ko kuma makon waye dai an na manta wannan magana amma dai ana irin muhawara nan ne a jami'a aka ce kaza ka kaza ka kaza ka kaza ana sarki shi aka musu harufan sai ne ke yi ce an harufan ko hurufun jari ne guda talatin da ba hurufun jari suka zama talatin da ba ke yi Abdullahi Gundu dai tsakanin shi da sauran sai gashi a cikin kaza a littafin ya zauna a lissa an tofa kawai ya zuwa su a a gaban farki ma um, alfiyatu malik shi malik din yayi magana akan nahwu an kalma mm, dubu ɗaya yi magana akan nahwu abdullahi gandu kuma yi magana dubu hudu to kawai abin da za ku kasa rayuwar mu ran wallo duk karatun da muka yi in aka ɗauko wani jahili da wani gari ya tsaye a filin ki shi ne za ku ta yin karatu to wanda ka shi annan karatu ne ba kido na ya ce wanda nake ganin kullum kiyo da yake a garinmu ne ka au a shagon gado ne shi kenan sosai kuma daina haushi jin haushi shi ya tashi ɗan waje ne ya tashi ƙari duk da ba iri ya tashi yi magana ya ce shi akwai shi wancan ko kuma maganganun daban-daban ne wancan a ta abu da a nan cikin gida ko Najeriya aka yi wannan anan a ainihin abu da aka ja ka ana wani irin wannan buge-buge da ne tare ga irin nan a yi ma an buga shi tare yi sun an buga shi na arba'atu alaƙa sai sai magana akan nahau alfiya mutum ya harbita alfiya yana ganin ya iya nahau ga mu gidanmu shugabanmu yana da arba'atu alafi amma wane ne mai kyau wane ne aka faɗi wane ne kaza sai da koma wancan Musa Eh, in ka taso Allah ta shi ka ce wannan kabila ka zauna haka ka yi ta bautan ka yi ta neman Allah gafara ka yi kokarin kafa kafa a tsakanin ka don Allah ya shirya ka daga cikin su in Allah sa da rabo ka samu aljanna ka kuma wai wani zuciya ka sai fari a duniya ba hmm. me fa ya fito da wancan matsalan guda biyu zan dawo cikin littafin ne yanzu cikin littafin wancan labarin la'in su an littafin zan koma yanzu a wannan na ajiye littafin na tafi yawo wani wuri an yi su kusan baki ko shi wancan alƙalamin sai ka kuce ni kuma surutu na jami'a ولم أسمع من مالك فيه شيئا إشراعنا على الأبد الجزاء لن لا الذي بتوري تبار ولا يدع ذلك عنه فقعه تشكر لدي بغي يعني ما بغي طور ما سبعي وانا فعطيا بشي بواب ولو أدرحي في الزرحي فعطاءه إن دا أمور كان غريبة ينحى فيوديشي تدباه da ra'aitu duk wannan magana dan hafi mai ni da na ga eh, aika alaihi wal jaza a jami'a qala ibn al qasim rahimahullah kanto inda malik sana khamsin wa sittina wa mi'a kana wurin maliku shekara dari da sittin da biyar kaga nan abin da za ka kallo da in ai karatu inda daga ne don da ma za a yi karatu ba a gane eh, abubuwan da suka kamata a fahimta a karatu kaga yanzu ka dubi ina daga cikin wanda kamata hmm? Hmm? eh da nan ne abin da ke so fahimta ba abin da ke so a fahimta a wurin ce ashe an kasu mu yana cikin kurunul mukaddara ba wai in an ce ibnu qasim wani mutum ne a Kano a kasuwar kuri ne a wani mutum ne can a sokoto kofar waje a wani babar bare ne a maiduguri ba babar bare ne a maiduguri ba ba babullaje ne a sokoto ba balarabe ne zalla mutumin basa wanda ya zauna a madina duk da zamanin annabi tsakaninsa da annabi shekara ɗari da sittin da biyar yana daga cikin manya-manyan da aka yi umarni a kai da su alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ala khairul quruni ne arni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum duk ma yadda aka juya ko da ba a samu wancan na kashe ba wannan yana cikin na farko kada kila a lokacin da za ce amma kuwa a yi fi bukari ina yan hadisi da shekara aka yi bukari ba a maganan buhari lokacin a yanzu kuma an ɗauki buhari ne malami ɗan ƙasimu ba malami ba ne kuma gaɗin ta sanar a musu da dai malaman nan kun zo kun su a san malaman mu na da wata kima ta daraja ta daban sama da wa'ancan kafin wa'ancan su zama malamai a hannun wa'ancan suke karatu amma mutum yanzu na ya kalli da maganar ibnu kafir ai an malik din ma bai wuce watsu da maganar shi ba ana maganar buhari ba ake maganar malik ikon allah turu sununu shi ɗan kasimu a sai dai a dai aboki ne sef ne na su shafi sef ne na su shafi yadda imamu shafi ya zauna a gaban malik da ta ka ɗan kasimu zauna zaman ɗan kasimu ma ya fi yawa daga zaman imamu shafi da shi shekara ashirin da bayan nan aka aiki irin su Ahmadu bin Hanbali su ne suka karatu a hannun su Shafi'i sannan su bukari suka yi karatu a hannun ahmad bin hamadi siniyan siniyan siniyan sayan boko amma mutum zai kafa complex ke duk duniya an bincika kala shi kala kala shi kala ka ci da yanan gizo ko yanan gizo ina ganin baka shiga da kyau ba yanan gizon ma ba ta nuna ma wannan sai ne da hawan kai nuna ma abin da ya nuna maka tun da ita yanan gizo kan yi kokarin abin da ta faɗi a tsarin da abin a kai shi ko da faɗawa za ta yi zai wahala sai dai kin san hali da ga hawa ga hawa ga hawa ga hawa ka ganin hawan kake nema ka ɗauki hawa an kuma gaskiya kake nema ga saka mike ka sai dai zai wahala ka bi gaskiya da za ka lardin cike ne wani abu ya dame ka abin da kake so a ranka shi kake so ka gane wurin bincike eh shi ne mai tsayawa ya bincike tsakanin da Allah yana neman gaskiya a wannan lamarin sannan kuma kafin ma ka iya samo gaskiya daga ƙarya sai kana da kayan sai ka san ƙaryan nan da kyau sai ka san gaskiyan nan da kyau sannan za ka iya ajiye su ka iya tantance tabbas wannan shi ne gaskiya tun da aka je wannan karya ce sai kana da kayan aiki an yi cakal ne zai shi ciki da yawan bincike an ji man ya fito shi nan an naɗa shi shi mai shi shi mai kafa kuma ma na ƙashi ma ƙasa ta naɗa shi iska ta naɗa shi fa'ata bi na farin ku An ya shi na to dan kasim dai nan abin da ke so kusan dan kasim in ana maganan abdurrahman ibn al-qasim in ana kwala ibn al-qasim karwa menene sunan ma kansa mu a hausa da za ka ce dan kasim kare da shi sai dai a larabci girma ma shi ka jingira shi da mun shi amma ka je dan kasim haka da wasu da ke jin kajin an jaru da dan kasim Kuma ba kwa ke faɗi ba ya kaga dole ne zai ji wani abu abu a hausa kamar yanzu misalin ne ka sadu da kada gini ba za ka yi faɗi ba ne na buga misali ma dai a jiran gidan wani hmm? shi ne eh, Allah sarki alaji bature nan na tabbatar da ka ne magana yanzu na tabbatar da ka ne magana shi ne wancan wancan din shi ne na hakikar babu wani barana ke da aka hawo ba ba wani malami da aka hau ganin suna nan gabi ne ka san muna da ilimi ka san barna bar maliku maza ba dai ba ka tabbata da kai maza ɗaya sa haka ce mai risala da ya fasa da abin ike babu mazhaba mai karfin mazhabin maliku kuma zo ka gudun shafa ne illa mai magana shi duk kauce ta zaka ba wani shafa labarin shi shi karan kanka ma ba a yadda yayi karatun ba ballan kana kuma wani abin da ya faɗi a'a ibu da abin da aka karbi ibn tuniya mun san shi a'a idan kana magana kai magana na garin ku ya faɗi ya fi na wani gari ya faɗi ni in kan gurin da magana muddin ina da nagarin wanda ya faɗi ba ruwana da nauyi babana da yi da suna haka abubakar gumi ya sha faɗi cewar mata hamar ni ba na magana ibn taymiya ba ne abubakar gumi ya isa ya faɗi ba sai ibn taymiya ya faɗi ba ina hujja da abubakar gumi sallah ji kuma ni ban da wani wanda ya abubakar gumi amma malaman da muke da su malaman da na zauna a karkashin su a karkashi na zauna ta zaune ɗauka bi wani babban ɗaliba baka zo ne a ah, a gefe gefe inda na zauna na bidiyo ban zauna a karkashin wani mutum da nake ganin darajar su bai da abakar zuwa haka na kan kafa hujja da shi na sha ji ce ai kunoti ba wannan a kana ba lokacin da ka taho mu ne da karo kawai da kunoti da yin kunoti ta suwa ne wata wani bidiyo sai ga shi yana cewa na in aka ce ce a a wanga kunoti ba na subahi ne aka ce ba ce ba kunotin na wazulu ne aka ce amma wanga kunoti na na na asubahi ai ittifaqi ne abin da kalmomin sai ka rubuta su cikin Qur'ani ma za ko ake da ayoyi ne malamai suka zauna suka tantance suka tabbatar da ba ayoyi ne ba yawan yin sa ne karfin sa ai wannan shi ne su kai shi ne halifofi su kai shi su kai shi su kai to maganar sa da baki ne ba mu ga wurin ba don ban maganar muna hawa muna gangarawa muna hawa muna gangara sai ga wuri ke ikon Allah haka ne to tubawa muke wa Allah duk da dai Allah ya gani da mu taɓa zuwa ga shi muka yi masa mukamala muka ce masa abin da ka faɗi ba su da ni ba ban taɓa ba kuma ta ban taɓa ba amma dai maganar na ji ta kawai don na tana buroti na dai da yi amma da na zauna da irin maganganun da ya faɗi na tura na ce hmm, ba komai Allah ya sa dama ba wanda ya sani ba na yi ko na yi kuskure na na dawo wanda ya sani sai ni yanzu da nake faɗi irin maganan irin wani hakan nan muka samu maganganun malaman mu mu tashi mu duk malami a wurin malami ne shi shi kuma ya bayyana ba malami ne ba dan kana son ka furge mutum ka wani malami ne ka hoye sai sa na sai maka bakar gumi ya sha faɗi mazhabar malikiya ita ce mazhaba da ita sauran ka ba sai duk da dangana aka babbantar abin da aka bantar ba kamshin wasu ɗi yanzu idan kana madabar malin kama wani kai wani koma baya ne wani sun kauye ne ke maka buɗe ba kai shiga duniya ba sai ma sha Allah zahiriya ce ko daga zahiriya sai hada fila oh, mu iyaye mu suna kan gaskiya su dan kasu mu suna kan gaskiya su maliku suna kan gaskiya su maliku suna annabi ba ni sa'ayin tabi'i tabi'i ne sai daga nan yana cikin ƙorono ɗin da aka ce so ne fiye yi khairul quruni qarnun thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum jaya cewa da aka yi wa'annan ƙorono ba ɗari ɗari ne ba a'a da aka tace aka tace ya kama wajen shekara ɗari biyu ko da ashirin ko wani abu ne wajen da ashirin da ko ya haura da ashirin ko ɗari biyu da ashirin ne nan ne ƙorono ɗin suka ƙare guda uku idan Allah ya sa akwai na hudu to daga nan ya hau ba ya samun ka ba amma gaggawa wannan ko dalili bai kai ba daga idan aka ce maka hi isa dole ka ga jiman dawwana kafin da suka wannan ya ce a ake barin iya ba wannan ake kaza ce a ce to shi ya san ya zauna ake to ya zan iya bari in jarraba ka dubi irin ta kaza ai dole mu tarbiya ma da karatun mu da wani idan muna karatun da wani ba mu kai tarbiya ba karatun ka da wani amfani ko da ba mu iya komai ma karatun. ba mu gano yadda manya ke magana da manya magana ma da na fara magana na yanke ta kaga na yanke ne na sayar ka dubi usaini ai na magana usaini ne wannan janyo min Allah bala da jirgi ina magana usaini ne ga Allah in yana magana ba ina kwatanta muku ba tsakanin usaini ne da Muhammadu bin Abdul Wahhab kamar mu ne da shi wasu wannan hudu ko muna ganin girman sa da muka dan yanzu idan mutum yana maganar shi wasu wannan hudu yana karyatawa amma in ya ɗauko kitabu tauhidi ina abun nan in ya in ya ɗauko ke fihi ba fa'i in ya zaka wata matsala ce to wannan matsala ga abin da malamin shi ya ce a wannan matsala akwai kaza kaza San malam Muhammad kenan bin Abdullah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba shi irin wata kwakwalwa yana da hangen nesan kaddafi ka tattaba kan gwamnati wani abubuwa wani lokaci magana sa sai dai ka tsallake idan wannan mas'ala ba ike nufi to ta yi idan ba ike nufi to ta yi idan ba ike nufi ba da fuska kamar guda kaza amma in ga ɗayan fiskokin nan ike nufi ba ban sani amma mu yanzu yanzu da sai in ka baki na kuskure in ka baki na kuskure in ka baki na kuskure in ka ke na ajiri ka dubi sai Allah ya yi musu albarka duk mu gara zaki ma yi idan Allah ma ya kire musu ga karatun ba da mani ba abu da haka kwata kwata kwata kwata ba Allah gadan su ba zai shai Allah ya san kuɗi abu ne mushaha cikin daga karatu da karin karatu da wuce mata kuna ta kira su ta yi wa kuma ta shugaban kasa ta ce kai wani zo ka kai kaza zo ka kai kaza ki zai ga gama ai lokacin mata shugaban kasa ne take ne mana yi sa jiya da karatu ba ta san waɗannan mutanen matsayi sun fi idan ba mu je ba irin da sai zai gaje ka gyara aljihun ka sauri a tabi na tarin ainihin ya zo da shi zan uh, kuntu inda ko in ji shi shekara hamsin wa ne wa mi'a fa utiya bi na farin sai aka zo da wata gaba fahimu, bi dami ana tuhumtansu da jiri ma'ana kisan kai فيما أقول بين الأبواء والجفوف wannan abin da ke a tsakanin u sunan wuri ne da ainihin jihufa wace gashin wurin fasara ta kawai yi wahon muhari muna yana ga kila jinin da ake tuka su kila ba shi hankai ne ba farauta su kai na aikin hajji shi ne bukatar da ba wahon muhari muna سنی حرام دا حجی فردو الى المدینة خاتو ونحیا وچی وان چاین دا تکریر دا فرطن دیل انتی نسو سی انا تون تو سدے اگر حبود دی شافی ونی کسان سی کسان سی فردو الى المدینة حقا میشی سو مدینة فسجنو فاتا اهلوهم جعلن جبانسو قول يا أمور نسوس قالوا إلى مالك يسألونه an amrihi ويخبرونه ثم bashi labari an الأباري a da حصروا عن البيت cewa an hana masu ɗaki a ga mutumin da aka kulle sai ka gaba maganar hajji hukuma ta kulle shi wa annahum qad mani'u wa anna zalika yashtaddu alayhi kuma rashin su ce aikin nan abun ya yi musu tsanani kala malik la yahillu la yahilluhum illa al-bayt su da suke din nan ba abun da zai fitar da su daga harama sai dai daki ba ma sai sun je daki domin ko an sake su yanzu sai sun je maka da sun yi harama saboda nan ba abin da zai fitar da su ba magana in ma an yi jerin su lokacin in ma an yi kaza ba abin da zai fitar da su ba har sun yi harama sun zo juhufa a gaurin ɗaukar haraman 'yan afirka aka mai su madina aka kulle to ko da an gama aikin hajji ba za su fita daga haraman nan ba sai sun zo ɗaki sun warware eh sai dai nan ya saba abin da muke tunan mu kai yanzu abin da ke gaba mu ya za a ce da su da ai ba magana ko ko zun ba, ake ba hajji sa ake magana hajji sa ake magana ya magana hajji ba magana rayuwa ba wala yazaluna muhrimina suna nan a kurkukun nan suna cikin harama ainihin fi hafsidin hatta ya kharju sai sun fita wa yuqtalu a kashe su an cin cancanci kisan idan kisa tuhumtan kisan ya san mata kenan kaga za su mutu za a kashe su da haram wanda sun yi kisan kai ba za a kyale ba suna nan cikin haraman su sai ya hullo ko a kashe su ko ya tulmutu ba magana ba rayuwar mutum ce magana ba addinin ka magana ba rayuwar su ba wani rayuwa wani abu ne ko ina tana iya rayuwa ko ka rayu ko ka gaza amma yanzu ba kula da ake zama yaya hajjar su in mutum na nan cikin harama ba in ma a yanke hukunci kisan kai ya tabbata kan fa hidda da su aka kashe su suna cikin harama su wa in ma a je a yi bayani tabbatar da ai mutanen nan to kare a samu tabbas alkalai sun tantance kifar kan nan ba su ne ba to idan suka yi fili a wannan shari'an to lokacin suna cikin harama sai su taso su zo aikin hanci su warware sai umra ba a ce da nisa ba tsakanin dai madinan nan da makkan nan karancin mil ɗari kana ce yanzu in ta tashi in koma to yaya za a aika nisa Allah ne bai da daraja bai sai nisa addinin bai da kima ne a wurin ka. sannan kai ba ka san kanka ba da ka san kanka da za ka ga madina ba bace eh ka san kanka bawa ake bawa na da zaɓe wuri mai gidan shi idan Allah ya ce maka yi ta tafiya haka muke. dole wanda kai ta tafiya haka mutu in da kana yi wuri ka na to shi kenan ka kasu ka har ta tabbata Allah ne ya faɗi yake in jirgin da aya da ba wani amfani da wani tafiya ko kuma wanda ya laifi ka ba ya ci gaba da tafiya haɗe mutu a kai to dole ka kama hanya ta tafiya sai inda ranka tabbata shi ne kake bawa ba a sai in ka za ka sai da wuya shi za ku yanzu zamani ba zai bari ba ha ai addini salihun likulli zamanin wa makari. mu'amala ake canzawa amma addini ba ya canzawa irin yadda annabi isa na yau irin da za a dinga yi irin yadda annabi aikin hajji irin da za a dinga yi za ka gani ko da mutane suka yi yawa sai dai a rufe gidaje a fadada za ka gani da yi mutane suka tsara yawa yawa ya kai yawa a azoma ta za ka yawa ake ta sama nan zai irin wacce aka yi nan dan za a yi ana iya fafaka a ƙasa ba a fafake ba kaga iya tafiya sai ta sama za ta ƙare in aka fara sama za a ji tsoron korawa saboda hatsarin da ake ciki to za ga dole dai za a sake fasowa in za a kori mutanen makka garin makka gaba ɗaya dole a kore su a mai da wurin gwada babu komai a wurin sai duk nisan abin kakuwa a ta da kiyama wurin nan ba zai kaɗan ba zai kaɗan ba jiya ne ana iya fafe su a kusa haka za a ci gaba da faɗa ba za a ce lalura lalura Kenapa? ya zo da musa ga kan hanya ta ba sallaci ya shiga da ya zaɓe ba mai hankalin da zai ce a kai gidan da ba mai hankalin da zai ce a fa masa kuɗi yanzu mu biya in wani abin ba zai yi ba to mu ɗan anguwa mu ɗan masallaci kowa ya daga dole Allah ya zo ya same mu dole mu zai gida Allah ya zo ya fara mana ta wani zaka ta da hannu da sayarwa masallaci ba a ce ban sayarwa wani azzalumi bai kwace min gida sirki fa kake sa masa kuɗi Ke ne kai masa azzalumi sirki gidan ne ya zaɓi masallaci ba aka ce za a zai jawo ah, azzalumai azzalumai ne na tuna gidan da gidan gidan mutum magana su da wala ba na babban ina nan aka dukkan kuma amma ban masa rikon riko ba har da tsoron amma masallacin abdurrahman na na na wurin gidan sai da aka yi masa kusan cikin gida kudu a haka zalimin shi a haka masallacin azzalimin ne masallacin azzalumai ne aka gina masallaci aka gama to ne can tsoho ita so sai a rubuta sunan sai ya fa aka yi sai da aka lanke kudin uku shi ana nan ku tambayin shi bai mutu ba sai da aka ninka uku amma akwai lokacin da kan wanda ya fara tinki na farkon nan kashin bafayin aka yi zai ce ai dole a rubuta suna sunan kansu sai ba za a rubuta ba sai zage-zagen da zai yi ke dan adam duk abin da aka ce kayan Allah an ga kayan so kai an ga kayan da za a diba an ga abin da bahaushe nan da ake ce masa wala bai wala bai ba diba kawai ba na sayarwa da ba kowa diba kowa idin goma karanta ba ba ta tsaya ba ka diba kai ka ba kowa idin goma ita ne idin goma ita ne kayan Allah ce amma fa Allah na bin kayan kai ba ma bi wai haka ba zuciya ma yake bi don hukuncin da zai yi shi kan irin hukuncin da zai wanda yi wa wanda ta masa addini sai ya hillo bil mai daga nan su je su wara a tsaki kun su liginin kafin ما قول مالك منيني مثلا مالك في من كان الحج والعمرة فأصاب الصيد يكفي نام وهو محرم محرم قال مالك عليه جزاء واحد زي fada ساكي يا nan za